Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkamu da wannan lokaci Baba ko makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Juma'a 19 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane tara a jihar Nejan Najeriya da sanyin safiyar yau. za ku kuma ji cewa masu ruwa da tsaki da suka hada da ministoci da matasa masu basiran kirkiro da manhajoji ta hanyar fasahar zamani sun lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin fyaɗe a najeriya muhammad bada ya kuma muna ƙarin haske akan muhimmancin shiga takarar al'umma afirka a zabukan new york kamar kowace ranar juma'a yau ma muhammad awal garba na tafi da rahoto na musamman akan zaben shugaban majalisar dokokin kasar kamaru bayan dawowar majalisar daga hutu to amma kafin nan ga yusuf da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammacin a yau juma'a shugaban amurka joe biden tare da mataimakiyarsa kamala harris za su kai ziyara aiki a jihar Georgia don kai agaji ga waɗanda annobar corona ta saka cikin wani mawuyacin hali. Da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a Atlanta a ranar Talata. Biden da Kamala ɗin dai za su gana da shugabannin Amurkawa 'yan asalin nahiyar Asiya don tattaunawa a kan batun hari da aka kai a kansu da yadda suke ji ga irin halaye da ake nuna musu na wariya. Hukumomi a Georgia dai ba su ayyana harin a matsayin na nuna kyama ba, saboda wanda ya kai harin ya ce ya yi shi ne a kan matsalolin da suka shafi jinsi. Shugaban da mataimakiyarsa kuma za su gana da hukumomin cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Georgia don jin halin da ake ciki a kan yaƙi da annobar corona. a dade an shiryas shugaban da mataimakiyarsa za su shiga cikin jerin gwano na kamba ma tallafin korona na dala tiriliyan ɗaya. A karan farko an soma tattaunawar dangantakar Amurka da China mai karfi akan gwamnatin shugaba Biden a jiya Alhamis. Inda duka bangarorin biyu suka ɗaura laifi akan kudurorin ƙasashen aka kuma watsa taron cikin rashin jin daɗin juna. hakan ya ƙara tsami akan dangantakar ƙasa da ƙasa. Ganawar ta farko da aka yi a babban birnin Anchorage a jihar Alaska ta biyo ne bayan ziyarar jami'an Amurka domin ƙara danƙon zumunci tsakanin Japan da Koriya ta kudu. ganawar kuma na nuni da yunkurin amurka na nuna cewar ta tsayu ainin akan matsayinta akan manufofin beijing za mu tattauna akan mu. akan matakan da China ke ɗauka da suka hada da na zancen Hong Kong da Taiwan har ma da harin yanar gizo da take kaiwa Amurka da kuma barazana da take yi ga ƙawayenmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa wakilan China a lokacin ganawa a gaban 'yan jaridu. Ya kuma ƙara da cewar kowace ɗaya daga cikin aiki na china ya saba wa ka'idoji da ake da su na sulhu a duniya gwamnatin biden dai ta bayyana ƙararra cewar abu da take so ta gani shine china ta sauya halayenta da fatar gyara dangantaka a tsakanin kasashen da ta yi tsamari ƙarƙashin shugabancin tsohon shugaba donald trump labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Jami'an ba da agajin kiwon lafiya sun bayyana rana mafi muni a mayammar da cewar ta yi kama da ta yaƙi, inda sojoji ke ci gaba da cin karansu ba babbaka tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Dubban masu zanga-zanga da adawar juyin mulki ne ke ci gaba da fantsama a kan titina suna nuna rashin amincewarsu da mulkin soji. yayin da ƙwararru ke ƙin ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙarƙashin mulkin soji. Adadin masu zanga-zanga waɗanda aka kama sun haura mutum dubu biyu, inda ɗaruruwa kuma aka kashe su a cewar wata ƙungiya da ke kare haƙƙin 'yan siyasa da ake garƙamewa. Al'ummar Mayammar sun ga ta kansu a ranar sha hudu ga watan Maris inda masu zanga-zanga a birnin yangon suka yi wata arangama da sojoji wanda suka buɗe musu wuta suka kashe akalla mutum saba'in da hudu a birnin Haitian kaɗai a cewar rahoton ƙungiyar aappb Wani na gaba-gaba a zanga-zangar an harbe shi da harsashe na gaske a wuya inda wuyan shi ya karye kuma ya faɗi nan take a gaban wani asibiti ya mutu a sanadiyar harbin wannan abin tausayi ne a cewar wani likita da ya shaidawa muryar amurka majalisar dokokin amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudirin baiwa 'yan gudun hijira mafaka don zama 'yan ƙasar musamman ƙananan yara 'yan ƙasar waje masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da suka bar ƙasashensu zuwa amurka a dalilin yaƙi ko wata annoba. Ƙuri'ar da aka kaɗa a jiya Alhamis ta baiwa 'yan jam'iyyar Democrat nasara a ƙuri'ar farko ta wannan shekarar a kan baƙin haure, amma ƙudurin zai fuskanci ƙalubale a majalisar dattawa saboda 'yan jam'iyyar republican na buƙatar ƙudurin na baki ya ƙunshi tsari na ƙarfafa tsaro a kan bakin iyakoki ƙudurin ɗaya zai baiwa yara sama da miliyan biyu damar zama 'yan ƙasa wanda aka shigo da su kasar taɓa rauniyar hanya tun suna ƙananan yara da kuma wasu kashi na biyu kuwa zai baiwa sama da mutane miliyan ɗaya damar zama 'yan ƙasar waɗanda ke aiki a cikin ƙasar wanda mafi akasarinsu manoma ne da suka kai rabin manoman ƙasar. A yau juma an yi wa firaministoci biyu na kasashen turai na Birtaniya Boris Johnson da na Faransa Jean Castex rigakafin annobar corona ta AstraZeneca kwana ɗaya bayan da hukumar magunguna ta nahiyar turai ta tabbatar da ingancin allurar. Johnson ya ce abu mafi ban tsoro shine kamuwa da wannan annobar ta COVID-19 wanda ya sa hakan yake da matukar mahimmanci mu yi alluran nan da gaggawa idan har an kawo kanmu. gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla da sanyin safiyar yau Juma'a ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a karamin hukumar Mariga a jihar Nijar Najeriya inda suka kashe mutum tara a wani sabon hali da gwamnatin jihar ta tabbatar. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. kimanin mutane tara ne aka kashe tare da kona gidajensu a wani sabon harin da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar juma'an nan a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wani al'amari dai da ya faru a ƙauyen mai randa ta gundumar sha daɗi a yankin ƙaramar hukumar Mariga ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin. kamar yadda wani wanda aka kashe dan uwansa alhaji usman musa ya yi mun karin bayani ta wayar salula abin da ya faru su wannan bandit din suka so daga nan hanyar wambasiyan kasuwan ango kan babura suka faɗa cikin garin kawai sai suka sa wuta sai halibi halibi sai kai shi wanda suka sai suna biyu suna bugewa kawai akwai wanda suke ma sun yankan rago suka mashi shi ma dawaki daga cikin kanina to kamar mutum nawa suka kashe garin a gaskiya yanzu haka ana ana sallar mutum takwas mutum bai yan gidanmu ne. honorable idris ibrahim to shine shugaban karamar hukumar ta mariga ya ce a halin da ake ciki ana zaman ɗarɗar a wannan yanki. inda bandi suka shigo suka kashe mana wurin mutum takwas a hanya suka kashe mutum guda kaji mutum tara kenan to kwashi shanu su kuma kona ƙauyen. to ana cikin hali na ɗarɗar duk da yake cewa dai jami'an tsaro da 'yan banga suna nan sun kewaye wurin. to kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Domin kuwa kakakin 'yan sandan na jihar Niger ASP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani wanda har ila yau shine shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro na jihar Niger ya yi karin bayani. Kwanaki ba mu samu cikakken abin gaba amma ana ganin wurin mutane tara da kashe can kawai kafin shiga shi daɗi ne. To amma da muka samu wannan bayanin cewa banditin sun shiga wurin an aika da jirgi. Daga haka magana da nake ma jirgin masu yana abin gan yana kokarin ya ga ya taro su. To yanzu uh, an ce an kona gidaje ban sani ba ko za ka yi karin haske akan wani. Wannan ba mu samu bayanin cikakken gidaje na wani ya ka kone ba. A halin da ake ciki dai shugaban kungiyar Kiristoci ta kan reshen jihar Niger, Rabaran Matis Ichioda ya ce 'yan bindigar sun yi awon gaba da wani fasto da ke cocin sihiona ta garin Yakila a karamar hukumar Rafi mai suna Yohana Bitrus tun cikin daren jiya Alhamis. kuma har ya zuwa wannan lokaci babu labarinsa. To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce ba su da labarin sace faston ya zuwa yanzu. A to wannan ban da labarin ne sai zuwa an jima. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoto. A kokarin kawo ƙarshen matsalolin da suka shafi fyaɗe da cin zarafin mata a Najeriya. Masu ruwa da tsaki da suka hada da ministoci da matasa masu basirar kirkiro da manhajoji ta hanyar fasahar zamani sun sake tabbatarwa 'yan Najeriya cewa za su yi duk mai yiwuwa wurin kawo ƙarshen matsaloli da suka shafi fyaɗen da cin zarafi da ake ma mata a ƙasar. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto. An daɗe ana kai ruwa rana a yaki da matsalolin fyaɗe da cin zarrafin mata a Najeriya lamarin da ya ƙara kamari a shekarun baya-bayan nan musamman ma shekarar 2020 a lokacin da annobar coronavirus ta sa gwamnati ta saka dokar kulle inda labaran giwa ƙananan yara fyaɗe ya mamaye ko ina a cikin ƙasar. A jihar Kaduna an tsinci gawar wata 'yar shekara shida da aka yi wa fyaɗe a cikin ɗakin ibada. A jihar Edo an yiwa wata 'yar jami'a mai suna Waila Omozuwa fyaɗe lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. Ba a bar sauran jihohin jihohin kasar ma a baya ba abin takaici a yaƙi da matsalolin fyaɗe a najeriya dai shine rashin hukunta masu aikata lifin sai dai masu ruwa da tsaki a najeriya na ta aiki tukuru wajen fitar da dabarun hukunta masu laifi inda matashiya ta aliyu ta kirkiro manhajar da zai taimaka wajen shakar da rahoto kan duk wanda aka yi wa fyaɗe ba tare da ta fuskanci tsangwama ba kamar yadda aka saba gani ana rufa-rufa. cikin wannan application ɗin wanda ya samu wani shiga cikin wannan sai sai kara da mun uh, partnership da organization wanda suke kai wasu kai fice a wajen irin wannan taimakawa din a cikin anonymous people da in ka kai musu wannan ba wanda zai san labarin zuwa su zan tasu su yi abin da ya dace ba tare da sun samu matsala ba insha Allah. ni da sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ganin cewa duk matsalar da wannan manhaja za ta fuskanta kai da za su kawo taimako a kai kamar harkar uh, samun wasu ƙungiyoyi manya-manyan ƙungiyoyi wanda suke nan wurin na kamar su su human rights commission da nigerian medical association za su da za su yi su a sai da za mu yi partnership da su da collaborative da su sannan kuma taimakawa ma wajen duk wani abu da zai jawo a taimaka application din nan ya yaɗu saboda mutane su amfana da shi. Yar gwagwarmaya Aisha Kabu Muktar ta yi maraba da manhajar taimako da aka kirkiro. Gaskiya Zan iya ce da ke wannan babban ci gaba ne a ma'aikata wadda suke kokarin su ga cewa sun kare hakkin dan adam wato musamman mata Za ka ga so da yawa a cikin ayyukan da muke yi mata ba sa so suna reporting abubuwan da ya faru da su sabida gudun sangoma wato abin da muke kira da shi societal stigma a context aikin da muke yi. Wannan mahazan da aka kiro zai taimaka wurin cewa wayannan matan sun yi faɗi abin da yake damun su ba tare da ma al'umma ko anguwa sun san cewa ga abin da ya faru da wace ba kuma za a iya amfani da wannan mahaja a yi bringin perpetrator wato su wayanda suka aikata laifi into book. Ministan ayyukan da suka shafi mata Honorable Paulin Talent mata yi jawabi akan wannan ci gaba da aka samu. Idan an san yawan su za a san yadda za a maganta shi yadda za a kuma a tabbatar an biya an tabbatar sun samu horon wannan laifi kuma muna ƙara kuka muna roƙon duk jama'a al'ummar Najeriya gaba daya maza da mata musamman maza maza ne ke wannan bala'i dan Allah su rike jikinsu su daina wannan masifan lalatar da 'ya'ya. Kazalika hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA ma za ta haɗa gwiwa da matasa masu basirar kirkire-kirkiren fasahar zamani a yaƙi da matsalolin fyaɗe a Najeriya. Halima Abdurrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Halima Abdurrahman da wannan rahoto. kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya jihar new york na shirin gudanar da zabuka na 'yan majalisar kananan hukumomi inda 'yan afirka da dama suka shiga takara a wannan karo muhammad mada jami'i a hukumar new york ya mana karin haske ne akan muhimmancin shiga 'yan afirka a wannan takarar ai abu ne da yake zai kara mu da muke shiga ciki da mo za mu eh, wato samu eh, abubuwan da community muke bukata ko ba gane ba domin akwai suna da wani karin magana if you are not at the table you are the menu saboda shi eh, idan muna shiga ciki wato ma muna a kan teburin kenan duk wani abin da za a yi da zai danganci community mu ma muna wurin mu kuma mu negotiate for mu kuma na mu eh, piece of the pie saboda shi abu ne da zai kara mu ya kake ganin mutane mu na afirka suke karban wannan shin akwai goyon baya da za su ba 'yan takarar afirka da suka fito kuwa eh to dole za su samu goyon baya matsalan dai shine mu mutanen mu wato mun ban da mu da muke shanin siyasa yan bayan yawanci duka ba ruwansu da batun zuwa zabe da sauransu to matsalan mu kenan yanzu Eh, abin da ya kamata mu shine mu je muke kokari mu wayar da mutane mu bari idan lokacin zabe ya kai duk kowa ya fito wanda duka ya zama citizen ya yi kokari ya fito ya zo ya jefa kuri'a ba haka ba duk wani abin da zamu yi domin bai yiwuwa ka ce wai kai zaka depend kan mutanen afirka kadai tun da ba mutanen afirka kadai kake ke cikin wannan councilin ba saboda shi dole ya kamata ka samu wato alaka da other communities to amma idan bai bezinka inda kake da karfi su kansu ba su fito sun jefa maka kuriya ba kaga shi zama matsala saboda shi abin da muke kokari ke nama wayar da mutanen mu idan lokacin zabe ya kai kowa ya fi duk wanda ke da eh, wato kuriya ya kokari ya zo ya jefa kuriyar shi To kowa ya san kai ma'aikaci ne ko kuma wato jami'i ne a ofishin babban jami'i na New York wanda ke karkashin magajin garin New York ya shirye-shiryen zaɓe na magajin garin New York a daidai wannan lokacin. Eh to alhamdulillahi muna dai ciki muna nan mu ma muna iyakan kokarin kuma muna fatan Allah zai ba mu nasara insha Allah. A gaida Muhammad Mada jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da rahoto na musamman akan zaben shugaban majalisar dokokin ƙasar Kamaru bayan dawowar majalisar daga hutu. A cikin wannan makon ne dai 'yan majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru suka koma bakin aikinsu bayan sun kwashe sama da watanni uku suna hutu amma bayan dawowar su kenan kuma sai a gudanar da zaben shugaban majalisar dokoki na kasar ta jamhuriyar kamaru wanda aka sake zaben tsohon shugaban majalisar dokoki musta kabayaki jibrin shine ya lashe zaben bayan ya kwashe shekaru 29 yana jagoran shugaban kujerar majalisar dokokin na kasar jamhuriyar kamaru haka zalika shi ma shugaban majalisar dattawa na kasar ta kamaru jibinji shi shine ya sake rarewa kan kujerar majalisar na tsawon waɗansu shekaru biyar masu zuwa kuma dukkaninsu 'ya'yan jam'iyyar DPC ce ta shugaba biya mai mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru waɗanda a yanzu haka suka kwashe shekaru 39 Alhaji Mutar Baminda ɗan jam'iyyar adawa ne na jam'iyyar RCF ta ni jamhuriyar ga abinda ya labarta mini kan zaben shugabanni na majalisar dokokin da kuma zaben da aka yi lallai wannan abin tausayi ne za mu ci wani fenti da za a zaɓe shi a majalisar da tafai har ma yayyanta a wannan shekaru da yake da shi mutum ne wanda ya kama sama da shekara tamanin da shida mutum ne wanda bai iya tafiya sai an rike shi mutum ne wanda ya riga ya gaji magana ma yana yi da kyar daga gadon rashin lafiya ya tashi wai a ce an sake zaɓansa a majalisar dattabai a wannan abin mamaki ne kuma abin tausayi ne wa kasar mu kamaru domin muna saka shugabanni mutane wanda ba za su iya yin aiki ko kuma wani tunani na alheri wajen sanja ƙasa ba ina wannan zai kai mu a shekarun da yake da shi ina kuma zai kai mu wani tunani ke da shi na ganin ci gaba da sauransu in dai ba da ya shirya zuwan lahira ba to saboda hakan nan mu muna gani wannan zaben ba dai zaɓe ma aka yi ba eh, shugaban ƙasa ne dama yake gaya musu cewa ai wani kaza nake bukata ku zaɓe shi a wajen saboda shi ba mutum bane wanda yake son sanji ba mutum bane wanda yake so ya ga ƙasa ta ci gaba ba mutum bane wanda yake so ya ga dokokin ƙasa an kawo dokoki waɗanda mutane suke so kuma wanda zai taimaka wa ƙasa ci gaba ba ga kafa ya ga jibril ya yi shekaru tun 1992 eh, yake shugabantar majalisa a ƙasan kamaru shin babu wani wanda ya sai mai gurbinsa ne babu wani wanda ya sai aiki na kasashe da shi kadai ko kuma shi ba za a iya saka sama wani in dai ya cancanci ya dinga aiki a cikin gwamnati ba a saka sa wani waje saboda a dinga sassanta eh, fiskan mutane ma a majalisa mutane suna ganin da abu ke tafiya ka duba da jam'iyyar sdf ta yi a cikin senate ai kokari ta ta kasance Eh, saboda a ga cewa ya kamata a dinga sanji kai lallai kasanmu da hanyar da ake nufa muna gani cewa shugaba ba hanyar alheri ke nufan mutane da su ba iya mayar da wayannan tsofaffi da malam zakari malazarci ne a bangaren siyasar ƙasa ta jamhuriyar kamaru shi ma ga abin da ya ce eh to mama awal garba wannan zaben da aka sake ma nan wato dattijai biyun nan eh, a matsayin su na eh, shugabannin majalisar wato dokoki da na dattabai ya defendi da kawai geji jibril wannan bai zo mini da mamaki ba Ah, saboda idan ka duba shi kanshi shugaban kasar ma fulbiya mai shekaru 88 da haihuwa eh, baya tuna barin mulki ko kuma eh, tuna baya wanda zai iya wato ya gaje shi bayan ya sauka kan madafun iko to shi zama cewa duk waɗanda ah, suke mara masa baya suke taimaka masa dole su bi sahun shugabansu idan ka duba eh, shi nyat defendi na shugaban majalisar dattabai yana da shekaru 87 da haihuwa idan ka duba kuma shi na dokoki wato kabai ga jibril kenan na da shekaru 81 duk waɗannan tsofaffin biyu ba taimakawa kamaru suke yi ba idan ka duba kuma dukkan su na fama da rashin lafiya daga shugaban kasar har zuwa waɗannan wato eh, zance bayan allah Nnadi eh, Fendi da eh, Kavai Jibril kuma idan ka duba yanayin wato siyasar kasar kamaru sai da ainihin tsofaffi ake yi ba a yi da matasa idan ka duba ma ainihin ministocinsu na wato na kamaru eh, mafi da karancin shekaru shine manau da malashi ministan kiwon lafiya yauwa wannan shine amma idan ba haka ba duk shauransu ta ga cewa shekaru ne da suka haura suka hau kai to ire ire waɗannan ababe na cewa al'umma tuwa ƙwarya saboda menene sa ba za a yi da waɗanda suke karancin shekaru ba wato musamman ma matasa ko waɗanda suke da sama da kasar shekaru hamsin zuwa shekaru hamsin zuwa ma sittin sai dai saba'in tamanin har zuwa casa'in ake yi da su to wannan a gaskiya abu ne da ya kamata a sake dubawa saboda wannan abin ya iya ya isa ya tayi da kayar baya kuma mutane su tara jujiyoyinsu saboda suna wato buga ayar tambaya menene sa sai waɗannan mutanen ne ba wasu mutane ban da waɗannan su waɗannan tsofaffin da za su yi tafiyar da wannan majalisa sai dai su waɗannan biyu duk da cewa da kuma da cewa idan aka duba ni abu ne da bai zo da mamaki ba domin su ne suka fi rinjaye amma kuma kamata yi a dinga duba yadda za a yi a dinga tafiyar da siyasa a kasar kamaru saboda yin wannan abin baiwa tsofaffi damar ɗarewa kan madafin iko tsawon shekarar shekaru abu ne da gaskiya ba shi da daɗi kuma demokuraɗiyya bai ce a dinga ire iren waɗannan ababen ba demokuraɗiyyar kamaru demokuraɗiyya ce ta musamman na kamaru amma ba demokradiyya ba ce wacce wasu kasashen idan ka duba kamar kasashe makwabta kamar kasar najeriya haka da kuma ko gabon da shauransu zaga cewa waɗanda suke jagorantar majalisun zaga cewa shekarunsu bai kai shekarun waɗannan ba shi ka baya gidi idan ka duba ma a duniya baki daya ba wa dan majalisa da ya fi shi daɗewa akan wato kujerar Eh, ya defendi eh, shi ma haka kazalika to ire wa inda mutanen ba taimakawa kamaru suke yi ba a'a suna taimakawa kawunan su ne shi kuma shugaban kasar kamaru bai tuna anin wato baiwa wasu damar su masu su tafiyar da wannan kasa domin shi kansa idan ka duba shekarun nasa mutane sun tun ta korafi akan shekarun da yake da shi shekarun 88 kuma ba koshin lafiya yake da shi ba ko da yaushe akan kai shi asibiti a ji duba lafiyarsa a ainihin a Swaziland da sauransu eh, da ba don wannan cuta ta COVID-19 ba da ainihin shugaban kasar Kamaru ya yi tafiya fiye da sau biyu ko sau biyar domin wasu lokutan ma ana cewa ma shugaban kasar Kamaru bai wata da ma a kasarsa to kaga irin waɗannan ababen kuma ya jifin ba karon farko bane sau da dama an samu samu labarin cewa shi kansa ma ya riga mu gidan gaskiya amma kuma sai daga baya a nuna cewa a'a yana nan lafiya idan ka duba ranar jiya da aka naɗa shi a matsayin shugaban majalisa hawa kan wato tafiya wajen ma hawa kan kujerarsa ɗaya da kan kujerarsa sanda ya ɗauki mai tsawo minti biyar zuwa minti bakwai yana nan ne ana raka shi ne sannu a hankali yake yawo ba shi da karfi kuma haka ma ka bai gidi jibril magana ma a bakin sa ma da kyar ake samu magana ma hakan nan za a je a bakin sa da kyar ake samu to ire-iren wa'annan ababen gaskiya kamata yi a gwamnatin kamaru a duba a zauna a yi tunani musamman ma 'yan majalisa ta bangaren jam'iyyun adawa idan ka duba uh, sdf ita ce ma take nuna kai a nan majalisa amma duk shauran in karen farauta ne kawai suna bi ne kawai kamar shauran kamar su UNDP da kuma UDC da su da yawa wannan shine a ɗan bayanin zan yi a takaice. Abin sani dai a nan masu gida marafin ikon kasar jamhuriyar Kamaru shekarunsu ya zarce an da ake tsammani shugaban kasar da musabiya yanzu haka yana da shekaru 88 da aikuwa a duniya haka dalika shugaban majalisar dokoki na kasar musta kabai da jibrin shi kuma shekarunsa 82 da aihuwa a duniya sai kuma shugaban majalisar dattawa na kasar ta jamhuriyar kamaru shi kuma yanzu haka yana da shekaru 86 wanda kuma yana cikin halin rashin lafiya kuma an sake zabansa a kan wannan kujera ta rikon majalisar dattaban na kasar jamhuriyar kamaru mahamman awal karba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice masu tare da a cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru na laliga yau makonni biyu kenan da suka fara gasar su amma cikin binciken kwakwar da ake yi wa masu sana'ar kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru kan cutar covid-19 an samu waɗansu masu taka daidan da cutar ta coronavirus a jikinsu shin anya kuwa wannan kwamfalar ta wannan shekara za ta yiwa kuwa wannan ne tambayar da na yi wa babban malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru kostu lemami e eh, malam awal gaba kwarai da gaske wannan cuta na coronavirus zai kawo cikas a tafiyar da wasan la liga na kasan kamaru da aka fara bugawa makon jiya Eh, bayan wannan kuma an fara samun matsaloli an fara samun kalubalai a wasa na farko don an samu masu ɗauke da wannan cutan kamar 'yan wasan union da duwala da asir da sauransu an samu 'yan wasa masu ɗauke da wannan ciwon da aka dakatar da su su ba su gaba wasa ba a nan ne ma eh, ministan sport na kasan kamaru ya dakatar da shiga 'yan kallo su je su ga wasa saboda cutar na haɓaka a duniya eh, bai bar mu a baya ba mu ƙasan kamaru mu ma yana nan a nan kuma yana eh, ci gaba da yaduwa saboda haka muke cewa eh, zai wuya a ga an tafiyar da wasanni lamin lafiya ba samu problem ba kuma an ɗauki e matakai na, lura da a kowane wasa za buga za samu a gwada 'yan wasa wanda suke da wannan dauke da wannan kwayoyin cutan su zauna a baya ba za su buga ba to kaga zai kawo cikas wa su club wanda ba su da hali ko kuma ba su da 'yan wasa da suke fice 25 in aka ce an samu 'yan wasa kamar goma ko goma sha biyar suna dauke da wannan cutan ka gani zai kawo tikas eh, ba za su samu ana gudanar da wasan kamar da ake so ba. Mahama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Awul Garba, yanzu ko sai labarai amma wannan karo a takaice. an farko an soma tattaunawar dangantakar Amurka da China mai karfi kan gwamnatin shugaba Biden a jiya Alhamis, inda duk bangarorin biyu suka ɗaura laifi a kan kudurorin ƙasashen biyu. Jami'an ba da agajin kiwon lafiya sun bayyana rana mafi muni a Mayammar da cewar ta yi kama da yaƙi. inda sojoji suka ci gaba da cin karansu ba babbaka tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Tuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ku makeri da shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.